daidai da sha biyar ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. har yanzu dai malin yana bayani dangane da abin da ya shafi sallan janaza da abubuwan da suke ɗamfara da ita a ƙarƙashin wannan fosli na bakwai a inda in ba manta ba mun kwana ne a inda malin yake cewa wa ji yajibu alal muslimina an yahrisu ala salatil janaza To, sakamakon irin bayanan da muka riga muka gabatar a baya, da ke cewa duk lokacin da aka samu mutanen da suka kai ɗari suka yi magawa sallah to Allah madaukakin sarki zai ba su ceton wannan mamacin. Sai kuma wani hadisi ya sassauta adadi amma kuma ya ƙarfafa ƙa'ida, cewa idan aka samu mutum arba'in da ba sa shirka, suka yi wa mamaci sallan jana'iza, Allah maɗaukin sarki zai ba su ceton wannan, ma'anan wannan Allah maɗaukin sarki zai ɗaga mai ƙafa. To kenan ya zama mana wajibi, duk mutumin da ya san zai saba Allah, musamman laifin nashi ya taka matakin sharka, to ashe ba kan shi kaɗai yake mai illa ba. hatta yana ma sauran al'umman musulmi illa don mai yiwa za a buƙatu gare shi zuwa ga sallan jana'iza kuma ya taho a zuwa yi sallan jana'izan nan da shi mai yiwa an samu mutum talatin da tara waɗanda ba sa shirka gashi cikon na arba'in da za a ba da ceton wannan bawan Allah gare su ana duba sai a gan shi kuma yana shirka kaga a daidai wannan lokaci ya cutar da kan shi kuma ya cutar da wannan mamaci ɗin. Shirka mugun alkaba'i ce, Allah ka raba mu da shirka. To, da waɗannan bayanai da suka gabata, Malam sai ce ya zama wajibi ga musulmi su sa ƙwazo da himma da kwaɗayi wajen yin sallan jana'iza, ba don komi ba sai don ’yan uwa musulmi su samu Allah maɗaukin sarki ya cece su daga halin da suka shiga. ma'ana mutuwan ba ita ce matsala ba Jama ku daina tunanin mutuwa ita ce matsala abin da zai biyo bayan mutuwa shine matsala inda mutuwa matsala ne da annabawa da manzanni da ba su mutu ba kuna gano wannan da kyau ku mutuwa ba matsala ba ce wanda ke ɗaukan mutuwa matsala shine kafiri da bai san Allah ba domin su dama takensa shine ya alamuna zahiran minal hayatid duniya su duniyan kawai suka sani shi yasa idan aka ce ya mutu to ganin yake yayi asaran da babu irin ta domin ya rasa duniya shi yasa kafiri in yana son ya maka mugunta a wajen shi ya ji cewa lallai ya cuce ka yi maka mugunta shine kashe ka kuna gane wannan da kyau ko bai tunanin a ah, to yana da iko a nan gidan duniya ya kashe ka, to yana da ikon abin da zai biyo baya a lahira ne? Bai nazarin wannan. Domin tunanin zuci, ƙila ba maki yana mafarkin yanda yake da iko a kanka a nan har ya kashe kama, to lahiran ma suke da iko a can. Wannan ko ba haka ba ne. Shi sa gaskiya mu riƙa ƙoƙari wajen duk abin da muka ji an ce ba kyau mu bar shi jama'a. wani zai ce baya bore, baya tsafi, bai zuwa wajen bokaye, bai abubuwa ire-iren waɗannan, ai ba su ne kaɗai shirka ba. In kana bin son zuciyanka, ka danne nassin alkur'ani ko hadisi, ka bi son zuciyanka kai tsaye ko kuma ka fassara ƙur'ani ko hadisi da son zuciyanka don ya daidai, wannan ma shirka ne. Saboda Allah madaukin sarki ya kira bin son zuciya a matsayin ilah afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin shi yasa akwai haɗari ba ɗan ƙaramin haɗari ba game da mutum ya samu shi a daba na shirka alaƙanka da mahalicinka dai ta ɓaci kuma kaga ɗan uwanka da ya rasu ba ka daga cikin bayan da za su yi fareti a gaban Allah su roƙi Allah Allah madaukin sarki ya ce ku je na ba ku shi baka ciki kuna gane wannan da kyau ku wai ku arba'in ɗin nan wai kun kai matakin da ku za ku tsaya gaban Allah kuna bambaki kuna roƙon arziki Allah maɗaukin sarki ya kalle ku ya karɓi ku, ya karɓi bambakinku da roƙon arzikinku ya ce ga ɗan uwanku na ba ku shi ku je an yafe mashi kai da kake shirka baka ciki don Allah me amfanin shirka me shirka ta tsinana me ka amfana da shirka har a waye gari kasantuwanka a cikin sahu ka sabbaba ma mamaci matsala ka sabbaba ma waɗannan gayyan da suke fareti suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba da yafiya ga wannan bawan saboda kai a ce ba za a bayar ba. Mun gano wannan? Jama duk wanda yake shirka, to ka je ka same shi za ka ga yana jin haushin mai wa'azin tauhidi. ba sa shiri ko kaɗan kuma ba za su yi shiri ba har abada ina fatan mun gano wannan da kyau haka duk wanda yake bida'a ba za su taɓa shirya shiri da mai wa'azi a kan sunna ba haka duk wani wanda yake fasiki ne ba zai taɓa shiri da wanda yake wa'azi a kan tsarkin hali ba ba zai taɓa yiwa ba saboda kullum zai riga ganin ai ana yi da shi ne ana kallon laifin shi ne ana faɗa ma mutane mutane su rika mai dariya waye mutu waye rai da dai irin waɗannan shiririta da shirmi jama'a kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace a irin wannan ne sai a samu wasu ce to an gafarta malam ai ya kamata a sassauta mutane suna ta surutu kai in dai za a yi wa'azi irin na annabawa sai an yi surutu ba annabin da ya zo ya wa'azi ba a yi surutu ba kuna gano wannan da kyau ku saboda tsaban surutun wasu ne ma Allah maɗaukin sarki yake hallaka su, a turo iska ta bibbige wasu, wasu kuma a masa tsawa a make su, wasu ma ruwan wuta Allah yake masu, wasu ma sai an yanke ƙasansu an yi sama da su sannan za a masu juyin masa, duk sakamakon me ce ce ku ce akan wa'azin annabawa da manzanni. Ba wani wanda zai zo ya wa'azi kowaye, ka ji ba ya ce ce ku ce ba sai dai in bai iya wa'azin ba. kun gano wannan da kyau ku amma in ya iya irin na annabawa to a to lalle dole za a ce ce ku ce za a ce yau ya zagi wani ya ci mutuncin suwa ne? ai ba haka ake yi ba ai kaji yanda ake yi ana yi ni da lallashi ikon Allah gwani sarkin lallashi kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah ka raba mu da shirka Mala ya ce, Fa'inna mimma yudmal kalbu an tara a adadan ghafira Male ce yana daga abin da ke sosa zuciya abin da ke tada hankalin mai imani ka zo ka ga al'umman musulmi gayya mai yawa adadan gafira minal musulmin kharijal masajid ikon Allah gansu wajen masallaci in ka lura da waɗannan bayanan da Malam Muhammad Hassan yake mana kusa a ƙasan misira su sallan jana'izan matatar tar a masallaci suke yin ta kun gano wannan da kyau ku so duk inda zai magana game da sallan janaza sai ce a ina masallaci mu kuma a yanzu in ma aka ce a shigo da gawa cikin masallaci an dinga ta tabar za kenan kun gano wannan na san lokacin da muke ta yin wannan a ce a yi a masallaci a ce dan me amma ikon Allah yanzu da sunna ta karɓu kowa ya amintu yanzu in an ce maya a masallacin ba wanda ma yake da ja ko kun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace to malai ce yana daga abin da ke sosa zuciya Ka kaga musulmi masu yawan gaske a wajen masallaci fi kulli bilad ya ce a kowane gari nan ana tare da musulmi ‘yan tsiraro za a yi magawa sallah, amma ga gayya da yawa can zaune a gefe kawai suna hira, ba za su zo a yi sallan da su ba, mai yiwa a cikinsu akwai wajen mutum saba'in waɗanda ba sa shirka, kun gano wannan da kyau ku, wanda da za su zo a yi sallan da su to da shi kenan. Kun gane, mai yiwa ƙila cikinsu akwai fasikai, amma kaga ai a cikin hadisin ba sa sharɗin fasikanci ba. Mai yiwa in sun yi addu'ancin da ba sa shirka Allah zai karɓa. Kun gano wannan da kyau ku? To amma ƙiri-ƙiri sai su ƙi zuwa. shi ne abin da fan mawaƙin ƙasan Hausa yake cewa, ya ce, mai faɗar rasuwa, yakan zo yana faɗi yana ta nanatawa, sai su biris da shi, haka ne ko ba haka ba ne, in ma ya dame su yana fashe, kai ka dame mu muna da ɗarkin tsawa, kuma ba za su zo ba, don sun san in sun je ba na cefa ne za a naɗuwa a dawo da shi ba, haka ne, sai ga adadin da ya kamata su je su yi sallan jana'iza ba za su ba, amma in aka zo zaman makoki za su zo. Gano wannan? Sau da zaman makoki akwai abubuwa da yawa da ke tattare da shi, na farko ana fito da abinci, mayunwaci zai zo ci, da wanda ya daɗe bai cin abinci mai ɗan galmi-galmi musamman a ce gidan masu kuɗi, za a zo da eh, ruwan kwalba, za a zo da ɗan lemun sha da sauran ‘yan abubuwa za a kawo, haramun kake sha, haramun kake ci, don wannan zaman bid'a ne abincin wajen ma bid'a ne za ka zo ka ci mun gano wannan da kyau ko na gaba duk wannan tunkuɗe su gefe wani yana zuwa ba don abincin bane don ya fi ƙarfin abincin mai yiwa shi ya safan sarin ma abin amma yana zuwa ne saboda ɗeba kewa na gulmace-gulmace da herace-herace da ake a wajen na gaba waje ne wanda yake zama na haɗa connection tsakanin manya kun gano wannan da kyau ko za a ta text ana tura manyan mutane don su zo gaisuwa a ansa lamban waya a yi kaza a yi kaza a dan tattauna a ansa kati a ce sai na zo kun gano wannan da kyau ko wani ma ne zai nemi kwangila ko ya nemi wani abu da sauransu har bibiya ake a gano gidan manya inda aka yi rasuwa irin wannan sai ga masu bukatan ire-iren waɗannan ababe sun zo sun yi zaman darshan ka ga wani ya yi naɗi yadda kasan ne sarkin garin nan ya zo ya zauna duk wani ɗan siyasa duk wani ma'aikacin gwamnati in ya zo sai ya zibe a gaban shi ya yi gaisuwa ta lokacin ne sai rika mai magana iko iko yana neman yaya duk waɗannan abubuwan suna faruwa ka ƙara gaba ka je ka ga yadda maroka suke mai da ire-iren wannan waje kai ka ce gidan suna ne ko gidan biki ko taron siyasa abubuwan miyagu suna faruwa kai ta kiyasi ga su ga irin nan wani anan ne zai shirya al'amarin da zai rikita al'amarin musulmi baki ɗaya saboda an zauna an yi gulma an yi abubuwa ya ba da miyagun shawarwari wanda za su lalata rayuwar da yawa daga cikin al'umma wannan ba daidai ba ne amma sanda suke da lokacin zuwa wannan zaman iska a awa ɗaya ana yin shi ba za su iya haƙuri su ba da lokaci a minti arba'in a yi sallan jana'iza a tafi makabarta ba wanda sallan jana'izan za ku zo ku ji irin alherin da annabi ya faɗi kai da kai sallan kake samu nan dai ka ji alherin wanda in kai wa sallan shi kuma yake samu Jawa mun fahimci wannan da ke ku to da wani dalili ba za a gyara ba ya kamata a gyara wani kuma ba zai zo sallan jana'izan ba domin ba ɗan jam'iyyarsu ba ne mun gano wannan da ke ku kar a je a gaya ma uban gidan shi cewa an fagen shi sallan jana'izan ‘yan jam'iyya kaza. Sosai kuwa ina gaya maku wannan magana yana faruwa, ƙiri-ƙiri ba zai je sallan ba, da kar a ce yana shinshina, ko kuma matsalan ƙungiyanci na addini, ko ɓangaranci, ko abin da ya kama da haka, duk wannan shegantakan ku da kuke raye in za ku ci gaba da yi ku ci gaba da yi amma in bawan Allah ya mutu ku yi watsi da duk wata kungiya ku yi watsi da duk wani ra'ayi da duk wani sabani na ƙarya a komo a hada zuwa yi sallah mun gano wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwan a bar su wane da wane sun ƙi jituwa da juna sun ƙi sallama sun ƙi kaza ko ku bar su da Allah za su sani ne in ma in an mutu a je a hada a sallan gawa shi dai mamacin sai an kwace shi ko an ƙi ko an so haka ya kamata ba wajen Allah ne kwan ki kwan so ba mu ne da muke sa tsiyan ko mun ki ko so Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa hatta yantahil muslimuna fil masjid min salatil janaza sai ga ga musulmi a cikin masallaci har sun kukuta sun kare sallan jana'iza su ko waɗancan suna tun zazzauni kun gano wannan da kyau ko har ma sai ga mutum fa ya je ya yi sallan jana'iza idan bai zo ya yi wannan al'ada na zama makoki ba a taga ba, Kun gano wannan da ku? Ai, mafi mahimmanci abin da mutum zai taimake ka mafi girma shine in an ma mutuwa ya zo ya sallah kuma ya raka, in yi wannan ko ya gama maka komi. Allah ko bai zo ya same ka maka wata gaisuwa ba, wannan ya fi mahimmanci. Zai zo ya maka gaisuwa ne, ƙila ana neman mutum ɗaya da zai cika wancan adadin ya zuwa. Wannan surutun da ya zo maka mai amfanin shi. kuna gano wannan da kyau ko wannan fa shine ne da addu'a da sai in Allah ya ga dama ya karba can ko ƙa'ida ce aka sa, in ƙa'idan ta cika ta tabbata, to za a haƙaƙar da abin da ƙa'idan ke nuni a kai. Jama muna fahimta? Gaskiya mai kokarin gyara wannan, ta ma ya lalasaf, idan da yau za a yi rasuwa, adadin wanda za a zo sallan jana'iza za a gansu da yawa, amma mafi yawanci sun zo daga waje ne mabambanta. ƙila wane da wane da suka zo daga unguwa kaza ana can unguwansu ana karatu da zai nuna masu yadda ake yi ba su je ba kun gano wannan da kyau ku in sun zo aka ce za a aiki da katun ko za a yi bayani an dinga rigima da su kenan kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu sai wannan ba daidai ba ne malice sun ma ba da zalika ya mashuna ma aljanaza wani lokaci kawai sai ga sun taho kuma an raka jana'izan ana ɗauko ga wanda sai su miki kuma tafi makabarta ɗo a'a kai ɗan makiri ne wallahi ɗan ne da wannan makircin ba dai ana neman mai gafara ba to bari ya ja nashi ina shi ina su yi aje can ba za su zo ba dan rakiya aje a raka ba komi amma sallan jana'izan a'a wani kuma fa ƙiri-ƙiri ya ɗan ɗana karatu ne ya ji an ce ai sallan fardu kifaya ne sai ce ku je ku ɗauke mana ku je ku ɗauke mana bai fahimci me yake nufi ba kuma bai fahimci me yake cewa ba ko bai gane manufan shari'a ba gaskiya waɗannan abubuwan a marmaza a gyara su Allah ya sa mu dace Mala ya ce wa ka anna ha'ula'i ma'atau illa lil mujamalatil kaziba ya ce waɗannan da suka zo suka raka gaga sunan ba abin da ya kawo su illa gayyan ganin ido kun gano wannan da kyau ko mujamala ta ƙarya kawai shi ya kawo su allati la yantafi'ul mayyitu minha bi shay'in wannan rakawan da aka tafi duba amfanin da mamaci zai yi haƙƙin shi ne kawai ke saukewa babban haƙƙi abinda mamaci yake so shine wannan sallan jana'izan ka jira a gama binne shi a haɗa ƙasa akan kan ƙabarin shi tsaf sannan a fuskanci alƙibla a mai addu'a kaga waɗannan ababe guda biyu su ne mamace ya fi bukatansu muna gano wannan da kyau ku to amma sai ga waɗannan ne mutane san damu da shi ba kuma ya zama dole malamai ku tsaya ku faɗakar da al'umma ku nuna masu falalan wannan sannan ku bayyana masa haɗarin sakacin da suke da shi Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu wa yi an yasifa adad an yasifa adad wara al'imam, Mala ya ce an so an ya sifal adadu a samu adadi masu yawa su yi sahu wara al'imam a bayan sahu fi thalathati sufufin cikin sahu uku fa'iza kanal adadu kalilan fasa'idan. Mun gano wannan da ku? Ya ce, amma iza kanal adadu kalilan in adadin ’yan kaɗan ne, ko ɗan kaɗan da ya ɗan ɗara kaɗan yawa kaɗan. to sahu ya zama nawa ya zama uku amma yanzu irin jana'iza na sumala albani ka san adadin sahu irin wannan jana'izan ana lura ma da sahu jawa mun gano wannan da ke ku dan ni ban san filin da za yi wani sahu da zai dauke waɗannan mutanen ba ko kun gano wannan da ke ku inda wajen ma irin gidaje ne na ƙasa irin na ƙauye in aka yi wani turmutsin hucin mutane ma zai rika rusa wasu katangan ya ba ta mun gano wannan da kyau. Abin da ya faru a jana'izan Ibn Taymiyyah kenan za ka yi mamaki. Kusan gidajen ƙauyen gaba ɗaya tattake su aka yi. Kasuwanin tattake su aka yi. Wallahi saboda ɗan Adam. Ko kun gano wannan da kyau ko? Za mu zo za mu karanta tarihin Ibn Taymiyyah al-Harrani za ku je aka yi. Bayin Allah tare da cewa fa a gidan yari ya rasu manyan garin suna tsanan shi. Kun fahimci wannan da kyau ko? inda za ka san wai ba suwane ne ke tsananga ko suwane ne ke tare da kai Allah maɗaukin sarki ke kallo ya zama tare da kai ba. Ka yi abin da zai zama Allah yana tare da kai, to duk inda kake yana tare da kai. Amma in kai abin da Allah bai tare da kai ko, to duk matsayin da kake da kuma Allah bai tare da kai, kalli dai matsayin irin na Fir'auna, Allah na tare da shi? Kalli wani irin baƙin jini da Allah ya sa mashi, don ni har yau dai ban ji cikin kafirai waɗanda suka taimaka wajen ƙoƙarin nuna ana tare in sun haifi ‘ya'ya su sa masa suna fir'auna ba. Cikin dai musulmi ba wanda zai wannan karambanin. Kun gano wannan da kyau ko? A ce dai a samu wani namijin kafiri a nan kudancin Kaduna ko kuma a Plateau ko a Benue ko a Taraba a ce dai ya haifa ɗa saboda tsaban ya ba musulmi haushi ko kara ga kafirci kawai ya ce sunan ɗan fir'auna ko a isra'ila ba za a samu wanda zai wannan ba kawai ya ƙi Allah ne Allah ya sa baya ziga kishi haka annabi ya faɗi in Allah maɗaukin sarki yana ƙin bawa sai ya kira mala'ika jibril ya ce Allah na ƙin ne, kai ma ka ƙishi, ya sanar wa mala'ikun sama ya sa su ƙika sannan sai a saukar ma ƙiyayya bayan ƙasa mun gano wannan ji bush irin yadda Allah madaukin sarki ya saukar ma bush wani irin kiyayya wanda babu irinta mun gano wannan da kyau ko ba wani wanda yake kaunan bush a duk duniya in kuma akwai ga yaman sunan shi ɗan ƙara gaba ka matso kusa ka fahimci malfa akwai wani mutum kwaya ɗaya wanda dai in ya san abin da yake ba yana neman tarare ba yana kaunan malfa in dai ba ya sa ya maganin rana ba ko maganin ruwa jama'a mun gano wannan da kyau ko in ba ka wake ke san wata malfa mun gano wannan da kyau ko ga kube kana kallo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah dauke sarki ya sa mu dace kuma me yasa wallakin Allah ne duk wanda yake Allah haka Allah zai mashi kuma kai ta kiyasi ka gani yau sai ga wani malami ya mutu da shekara nawa barkatai ana nan ana tuna da shi amma sai ga wani babba yana raye amma ba wanda ya tuna da shi shi ba yana rayen amma ba wanda ya san shi amma ga wani can ya mutu shekara aru aru ana ta ambatan shi ana sami albarka misali yanzu ɗauko imam malik ba baka taba ganin shi ba ba garin kuɗe ba ya fi shekara dubu da ɗari nawa da rasuwa amma kana nan kana ƙaunar shi garinsu ma wani bai taɓa zuwa ba Ku gano wannan da kyau ta Kama kana kaunan shi, saboda me akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin shi da mahalicin shi. Kun gano wannan? To sannan akwai wanda shi kuma idan Allah maɗaukin sarki ya tashi ƙin shi sakamakon ɓannan da ya yi, sai ya bar al'umma da yawa su ɓata a ƙarƙashin shi. Mun gano wannan da kyau ku? Sai wannan gayyen da yawa su taɓata ta dalilin shi. don a rika ɗiban mai kaso mai yawa na ukuba ana ƙara danne shi da ita. To mabiyan shi sai su ce alama ne da ke nuna Allah na ƙaunan shi, a'a, bai daga cikin alaman ƙauna, ai in haka ne akwai kafiran da da yawa yawan mutane suke ƙaunansu har suke bukukunan mutuwansu, wannan ya sa Allah na son su ne? Yanzu Martin Luther King, ai ana ƙaunan shi a duniyan kafirci a turai ko ba san shi amma wannan bukukunan da suke alaman ƙauna ne? Ba alama ba ne, yau idan fafaroma zai zo waje duk wajen cikawa ake, ko ba cikawa? Duk mutane ba sa fahimtar wannan, akwai wanda Allah maɗaukin sarki zai tara mai gayyan batattu si ta mai cappa, si ta mai cappa, domin su ƙara laifi a kan laifinsu. Kun gano wannan da kyau ku? Amma ƙauna a sadika wance ta daidai da manufan shari'a ko, wallahi sai wanda ya ba Allah kaɗai Allah ke ma wannan baiwar wallahi in baka gyara alaƙanka da Allah ba ko wallahi baka samunta Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala ya ce le hadisai ni wannan ya faru ne saboda hadisai guda biyu al'awwal na farko an abi umama ƙala daga abu umama ya ce salla sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala janaza annabi ne yi magawa sallah wa ma'ahu saba'atu nafarin tare da shi mutum bakwai ne. Faja alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talatatan saffan sai annabi ya sa mutum uku cikin sahu ɗaya, wathnaini saffan mutum biyu cikin sahu ɗaya, wathnaini saffan mutum biyu cikin sahu ɗaya, sahu nawa kenan? Sahu uku. Yau inda ba bukuci aka bugu haka za a yi. kaga ce to a sa bibi a a'a aka sa bibi bibi ɗaya zai me zai ragu to uku a gaba biyu a baya biyu a bayansu an fahimta yusalluna thalathata sufuf suka zo suka sallah cikin saho uku wannan hadisi tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir a mujalladi na takwas lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari bakwai da tamanin da biyar وقال الحيثمي في المجمع أجزء نأكو na دري تلاتين دبيو يشي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لحيئة وفيه كلام kasantuwar ibn lahiya alƙazi ba wai kawai daga shigen cikin isnadi isnadi ya mutu ba akwai ɗalibai wanda sun wuce adadin abadila ma wanda malamai suka ambaci cewa in dai sun yi karatu wajen ibnu lahi'a to ana karɓa so da sun yi karatu a hannun shi kabla lihtilat kafin ya samu matsalan da ya samu na rudanin kwakwalwa so da ibnu lahi'a gobara ya littattafai suka kone kuma a zamanin da in littattafan suka kone babu kurmi da zaka je ka siyo wasu kwafewa ake yi ya zai samu su kun gano wannan da kyau ko to shine irin wannan sai damuwa amma a zamanin yanzu da littattafan malami ya kone ku sai dai ya damu ya asarar kuɗi amma in ya samu ‘yan canji zai je zo da wanda suka fi wannan ina ba ta mun gano wannan da kyau amma a zamanin da wannan ba zai yiwu ba shi sa malaman suke fifita duk abin da ka sani na ilimi ka haddace shi in ma wannan matsalan ta faru sai ka zauna ka rubuce shi haka suke yi sanda ka an shema ibn hazmin littafin da ya fara rubuta mai suna mujalla abin da ya faru ke ne ce op kun yi banza don wai kana fara da'awa sai a je a haɗa ka da manyan gari sarakuna shugabanni masu kuɗi da sauransu ai ta zige mutane suna zaginka suna ƙinka ai ta yi aka je aka haɗa shi da sarkin gari sarki ya sa ka kwace littafi ya ci, a ah, littafin da na haddace abuna da ka Kwaya ɗaya ne aka ɗan jizi iya rubuta malamai yau bai masu ba suka je suka yi wannan gulu to shi ne da ya tashi sai ya rubuta almuhalla bil asar ne gashi mujalladi goma sha biyu mun gano wannan da kyau ko in ɗaya kuka ɗauke to ga sha biyu kaga a ƙara ɗauke wannan ƙarshen ta akwai ishirin da hudu suna tafi to gara ma a rabu da shi <laughs> Jama mun gane wannan da kyau ku. Duk waɗannan malaman da suke ta haɗa malaman Allah da sarakunan gargajiya ana faɗa da su, kana da labarin waɗannan malaman? A zamaninsu sun yi suna saboda sun biye ma son zuciyan wasu, amma yanzu Allah ya wazan da su, amma waɗanda aka faɗa da su ga sunan nan su ibn al-qayyim, su al-imam ibn hazmin al-zahiri, su ibn taimiyya. su Ahmad Dan hambali, su Imam Malik, da sauransu birjik ga sunan. Allah malam, Ibn al-Qayyim ko tare fa ka daure su da Ibn Taymiyyah a gidan yara daya? Shi ba sakin shi aka yi ba. Kawai lokacin da aka zo mutane du suka shigo daukan gawan Ibn Taymiyyah shine kawai ya bi su. Kawai shi ya sallama kai shi. Ba gano wannan da kyau ko? malami irin wannan an kama shi an ɗaure shi saboda ya faɗi fatawan da tafi ƙarfin hankali da ilimi da tunani da ƙwazo da himma na malaman fada mun gano wannan da kyau ko ibn abul izzi al-hanafi fa wanda ya sharhin alakidatar tahawiyya abin da suka yi ta mai kenan alƙali ne zai ɗauke shi ya kai shi ƙara kotun shi fa alƙali ne zai ce ka faɗi magana ka saba ma aƙida ta ka saba wa mazhabi na sauraka ne ƙaranka a kotu na kuma ni ne zan maka shari'a a kotu na a lokaci ɗaya sai alƙalai saba'in su zauna a kotu wannan na ƙaran shi kan kaza wannan na ƙaran shi kan kaza wannan na ƙaran shi kan kaza kuma a zauna akwai zaman da aka yi sai da ya ƙure su kaf har dokan ta ɓaci aka sa cewa kar a ƙara istishhadi da magana ibn taimiya ko ibn alƙayyim. Mun gano wannan da ku? Doka aka sa fa, kama faɗi magana a ji ta kama da tasu sai an kama ka an ɗaure ka. Tsawon zamani yanzu ga littafin ibn taimiya za a ɗaure ka? Tsawon zamani ne, amma kana nan kuma Allah zai juya mutane wancan zamanin ya dawo. domin wa tilkal ayyamu nidawiluha bainan nas mun gano wannan da kyau ko to ana nan da aka je zaman kotu sai a jami'a kaza a ce wannan maganan wannan maganan ta ibnu taymiya ce wannan maganan ta ibnu al-qayyim ne kuma gata a cikin littafin ibnu taymiya da ibnu al-qayyim dan me ka kawo shi kuma gwamnati ta riga ta sa karar duk wanda ya kawo maganar ibnu taymiya iri kaza to ɗaurin shekara kaza da bulala da horo iri kaza za a yi mashi kai kuma ka kawo sai ce a'a da ya kawo a littafin shi ya ce wannan magana ibn taymiya ne ya faɗa ya ce na ibn taymiya ne ce ko baka faɗi ba ita ce zai ce a'a wannan maganar ta wuce. ya kai ta zama taka sai ce domin ita maganar nan ta yi daidai da ayan alkur'ani a waje kaza da hadisin manzon Allah a waje kaza ya zo da bayanai kaza kaza ce to shikenan Allah ya soka to ai matsala kaza kuma fa haka sai da aka yi ma wannan littafi na sharhu ta tahawiyya wannan falle fallan Malam Suleiman mai littafin Tesirul Aziz Hamid sharhi na kitabu Tauhid lokacin da aka kama shi ya yi wannan sharhin aka rasa yadda za a yi da shi fa an buga ilimi an buga ya ƙure an buga tauhidi ya ƙure an yi kai an waye an rasa Yadda za a yi duk makircin duniya an yi Allah ya tarar da shi sai aka ɗauke shi kawai aka kai shi makabartan garin aka samo ƙatuwan tukunya irin na gidan bikin nan aka ɗaure shi ta maukaman ƙwallo da ran shi aka saka shi a cikin tukunyan aka zuba ruwa a cikin tukunyan aka, mai da murfi aka rufe aka sa wuta sai da aka ruburbusa shi kaman fati mun gano wannan da kyau ko ga littafin nan Allah ya tsiyartar da littafin Muna gano wannan da kyau ko? Duk waɗannan abubuwan ba abin da ba a malamai ba, kuma wannan abu akwai abin da ya canza ne? Ba abin da ya canza. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To, Ibn Lahiya alƙadi ba shi kaɗai ne waɗancan matsalolin suka faru da shi ba, akwai wanda ya faru da su da yawa, ko malamai sun yi ƙa'idoji irin wannan, sannan kuma ba abin a buɗe ba ne fa, an riga an ware ɗaliban da suke karatu da su kafin laluran da kuma bayan lalurar. an gano wannan da ke ku Allah maɗaukin sarki shiryar dum to sai mala ci al hadith rawahu tabarani fil mu'jam al kabir wa qala al haythami fil majma fihi ibn lahi'a wa huwa da'if ibn lahi'a mutum ne mai rauni ba bangaren addinin shi ba raunin da ake tuhuman shi da shi kun ji inda yake shi ma idan abadila abdullahi dan mukuri abdullahi dan wa wahab da Abdullahi ɗan Mubarak suka ruwaito karatu a hannun su ne waɗanda ake ce ma abadilatu thalatha da wasunsu in suka ruwaito sun kai su tara ko sha biyu to ana karɓar ruwayensu. Allah maɗaukin sarki ya shiryar don. mu. Malice ƙala Shekun al-Albani, babban malamin mu fadilatul allama muhaddis albani jama malam albani babban, kun gano wannan da kyau ko? Duk irin waɗannan tsegunguma da duk irin wannan kiyayya da ya rufe ba wanda ba a yi mashi ba. hal littafi aka rubuta al'albaniyu a haɗa'uhu wa zuzuhu, kurakuran albani da kuma inda ya sassaɓa. Kun gano wannan da kyau ko jama'a bishiya mai ‘ya'ya ake jifa, ƙaya ko fa, Allah zai kallo, wa ana rubuta kurakuran shi ne. mutumin da ya rubuta littafi mujalladai ba iyaka sai aka rubuta jizi idan aka ce ga kuskuren shi ya kamata a bikin girmama shi kun gano wannan ya rubuta littafi da ya kai mujalladi sama da dubunnai sai aka ciro kwaya ɗaya aka ce ga inda ya kuskure kuma shi albanin nan fa bai taɓa cewa shi ma'asumi ba ne balantana ce la ka ce kai ma'asumi ne zo ga inda kai kuskure mun gano wannan da kyau ko wa ana yaɗawa wani kuma sai ya rubuta nashi wani dan bid'a ne sunanta an-nasiha in ka kalla kai ɗalibi da baka san ilimi ka ce ikon Allah ana ma albani nasiha zagi ne da cin mutunci tsaba a ciki kawai kuma karerai ne fa shi yasa lokacin da ya kai wani lokaci a rayuwa sai ce duk wanda zai hayaniya ba zai ƙara mai raddi ba to shine sai wani sai giringidi shi Tunda albani ya ce ba zai ƙara ba to bari ya ci karen shi ba babbaka sai ya je ya yi sai ala hassan ala abdulhamid da salim sai suka rubuta littafi mujalladi biyu manya-manya suka yi mai raddi biji-biji mun gano wannan da kyau ku tun daga lokacin sai kowa ɗauke ɗauki alƙalamin shi akan albani mun gano wannan wanda ya rubuta littafin ba ta wuce girman iziya ba ɗan maganan da ya kuma bai wuce falle uku ba su kuma sun rubuta littafi shibga-shibga guda biyu kamar riya da salihina a kan shi dukkan littafin tun daga farko a ƙarshe a kan shi suka yi daren mikiya kun gano wannan da kyau ko to albani bari mu ji me ce da a ƙasan na aka ce albani sai mu ce ce albani albani shi fa duk wannan ƙiyayyen da ake malamin mu mala albani ko ƙiyayyen ne wasu ba su ma san Muhammad Nasir Dinar Albani ba ba. Suwa suke ƙi, Mala Albani ne, kuma ikon Allah yanzu a koron da ke kin Albani? Eh? Yanzu akwai? Babu. Yanzu ijima'i ne ƙaunan shi, duk wanda kaga zai zagi Albani to da hannun shi. Na gamo gaskiya, kowa akwai hannun shi wallahi. Akwai hannun shi. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ai haka Allah yake waɗanda ma sun kashe sun kuma wannan ce wannan ne wannan ce wannan ne mu ba san mu ba wannan ne mu ba a gaban mu ba ma ina fatan mun gano wannan da kyau cin da duk ma abin da ke faruwa mu mun riga mun yi appeal kai ne kake ganin za a dade innahum yarawnahu wa narahu haka Allah ya ce ba komi wallahi malam za a je. ko mun daren daɗewa za a tafi, kuma za a je kowa zai yi jawabi, ai wallahi duk wanda ya kai shekara ashirin ko an riga an hura mai tashi. Kun gano wannan da kyau ko wallahi ya kama kan iyaka, ɗan ƙwallo na tsakiyar fili aka hura tashi me rage ba ta so daga inda yake zuwa wajen fili ba. to wallahi duk wanda yake shekara ashirin an riga an hura mai tashi kawai daga nan ne zai ƙarasa wajen fili shikenan zuwa makabarta kenan duk wannan bilin biton da mutane suke ka kai shekara ashirin e an riga an tashe ka Allah ya sa mu dace amma ka kai talatin ka kai arba'in ka kai hamsin har yanzu baka gane ba wala. awawala wala tab aiki ya same ka kai ya kawo ce da rum ma ai Allah kawo ce wannan waje tani Malai ce ittahama bunu lahi'a min qibali hifzihi tuhuman da aka ma ibn lahi'a ɓangaren haddin shi ne wala tuhuma lahu fi nafsihi amma ba wata tuhuma da aka yi mai a karan kanshi fa hadisuhu fi shawahid la ba'asa bihi mala yace in hadisin shi yazo aka karfafi wani hadisin da shi to babu laifi walizalika awrattuhu mustashhidan bihi ala hadisil ati mala yace dalilin da yasa kenan ma na kawo wannan hadisi dan kafa hujja da shi akan hadisi mai tafe ala wa huwa an malik bin hubaira shine hadisin malik dan hubaira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ma min muslimin yamut babu wani musulmin da zai rasu fa yusalla alaihi thalathatun salasatu sufufin a samu sahu uku su mai sallah minal musulmi na daga cikin musulmi illa aujaba face ta wajaba mu gano wannan to kaga yanzu an ƙara sassauta mai farashi daga arba'in an ce sahu nawa to ko ku nawa ku zo sai ku kasa sahu ya zama to in kun zo ku hudu ne fa liman da mamu uku ya za a yi sai su jeru liman a gaba sahu a baya sahu a baya sahu a baya Mun gano wannan da kyau ko? Haka za a zauna su jeru inda ka kashin gyada. Kun gano wannan da kyau ko? Wannan hadisi Mali ce, Akhrajahu Abu Dauda, Abu Dauda ne fitar da shi fi kitabul jana'iz, babun fi sufufi alal janaza. a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu da sittin da shida wa tirmidhi fi kitabul jana'iz haka al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu ma a fi salati alal janaiz wa shafa'ati lil a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu da ishirin da takwas wa ƙala hadisi malik bin hubaira hadisin hasanin wa ibn majah fi kitabul janaiz babu ma a fi man salla alaihi jama'atun Musulmina, yace babin da ke bayani akan Fiman man salla alaihi dangane da mutumin da aka yi mai sallah jama'atun minal muslimina aka samu gayyan musulmi da yawa sun mai sallah ya kawo a juz'in farko lamba hadisi na 1490 wa qala al albani fi da'if sunan abi dauda a lamba na 695 da'ifun lakin lakin al mawquf hasan marfu'in ne albani ya raunata ma'ana wanda aka danganta yi zuwa ga annabi amma mawqufin to shi wannan garan dangan gariya ne Allah ya sa mu dace Mala ya ce wajabat lahul janna ai aljanna ta wajaba gare shi wa fi lafzin illa gufira lahu a wani lafazin aka ce a duk wanda ya samu wannan gara basa lalle face za a mai gafara ba ‘yan karama ba kun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Fakana malikun imamu darar hijira idan stakbala ahalar janaza jazza'ahum thalathatu sufuf. Imam Malik duk lokacin da ya zo zai sallan jana'iza, wanda suka zo sallan jana'izar suka taho, sai Imam Malik ya kasa su gida uku. Mun gano wannan da kyau ko? Ya fidda su zama sau ɗaya biyu uku, haka maluku yake. Lil hadis wa idza lam yujad ma'al imam ghairur rajulin wahid kun gano wannan yace saboda wancan hadisin imam malik yake haka amma in ya zama tare da liman ba kowa sai mutum ɗaya famina sunna Allah ya kifar rajulu anil yamimil imam mun gano wannan da kyau ku hatta yashkula saffan kun gano wannan da kyau ku to yanzu ya zai ina zai tsaya bayan zai tsaya domin kasi sahu ɗaya, dole liman na gaba, mamu mutum ɗaya na ina, ina baya. kinan mutum sai ce, ai, na iya sallan me, jana'iza sai a ce, in mutum ɗaya zo tare da liman ya za su yi, sai sai su kafara da kafara, baka iya ba. Sai ka je makaranta. Kun gano wannan da kyau ku, wa zakarna hadis Umair bin Abi Talha, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan ruwayen ne, in kun tuna mun karanta ta a baya a lokacin da na zo sai na fassara shi ba daidai ba kun gano wannan da kyau ku a lokacin an man tambihi hankali na ya baye zuwa ga sallan da aka yi ne a gidansa Anas inda yace ce sun jere da annabi matan na baya sai na ɗauka wancan ɗin ne aka kawo ashe wannan kuma daban ne ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama saffa khalfahu ɗalha ɗalha ya zama a bayan shi wa kafa khalfal ɗalha um can baya kuma um muslimin ta ci birki kun gano wannan da kyau ku iyakansu kenan suka je yi ma umairu sallah kowa ya san wane ne ai eh ɗanta ne umair annabi yana zuwa gidan har yana wasa da shi yana cewa menene ya aba umair ma za fa'alal nughayr yana da wani tsada ne da yake wasa da shi kun gano wannan da kyau ku sai ce man yi salli alal janaza ta idan an mutu waye zai magawa sallah jama'a sai a kwanta a mutu kaga al'amarin sallan jana'iza ya zama siyasa kun gano wannan da kyau ku Allah ya abin da ni ban ɗaura a ka kenan kun bayyance wannan da kyau ku ban ɗaura a ka ba, kaga mutane sun mai da sallan jana'iza ya zama fitina, ai, ta rigima, jama'a unguwan nan fa an taɓa yin wannan, mace ce ahalu sunna ta rasu, ta ce in ta rasu marigayi malam baban gida ya mata sallah, unguwan na haka yi, ya zo zai sallan ya ga za a yi fitina sai ya gabatar da limamin masallacinsa ya mata sallah, domin shi ya tattaushe fitinan, ilai dai abin ya fi ƙarfinsu. su waɗanda suka ce su iyayenta ne suka ɗauke gawon suka je suka yi mata sallah mun gano wannan da kyau ko mu kuma a nan naga cewa wannan abin bai kamata ba don bai kamata ya rika ci gaba ba wannan shekarar suna da yawa mun daɗe muna gwagwarmaya a wannan harka Allah ka karɓa nan na ɗibi ɗalibai da, da iyayenmu da kowa muka je makabartan muka yi mata sallah ba laifi ba ne annabi ma wasu sahabbai sun je sun yi ma mai sharan masallaci sallah ya ɗibo wasu sahabbai ya je ya yi sallan ba laifi ba ne amma nan aka mai da shi gagarumin rikici kun gano wannan da kyau to amma asali waye mai da abin rikici su ne su ne suka zo suka kwaci gawa kun gano wannan da kyau tun daga wannan lokacin na ce ni fa in ba gaya ma aka yi cewa za ka yi sallah ba in na je ni dan kallo ne kun gano wannan da kyau ko in an zo an daidaita sau in bi sahu kawai ba abin da zai dame ni a rai alga ta wallahi bai cikin lissafi na ni wannan kun gano wannan da kyau ko in ma tun asali auliya ulmayyit sun ce ni ni in ba su ce ni ba ko ba na sa kai a rigima amma sai ga mutum yana alfahari har yana nuna a ah, to ai mu ne muke sallan sallan ga me a cikin shi malam wanda in ma kai sakaci haƙƙin mamaci ka take baka san abin da zai faru a lahira ba dan dai ba zai dawo ya yafe maka ba gano wannan wata sallan jana'izan in ka kaga yadda ake yin ta shi kanshi wanda ya yi ta ya san ya saba Allah ya sani amma haka za a zo a ta a yi shin da mamacin nan dai yana kwance ba zai iya tashi ba kuma ba zai faɗa abin da yake ji da gani ba ƙiriƙiri ana kallon sallan jana'iza ana yin ta ba daidai ba wai ba za a faɗi ba don mutane na tsoron wasu baƙin jini ha awa wala ai yanzu a duk duniya in kana neman kai farin jini ba za ka rika mutane suru farin jini ba surutu za ka rika masu ba me za ka yi kai farin jini eh kuɗi za ka rika bayarwa kawai a to wannan kana ba da wannan kabo kowa farin jini ba ga wani ɗan siyasa wani shekaru da suka gabata a garin nan ba da ya ɗibo raguna ya rarraba haka ne ko ba haka bane ya fito da fosta ya raba sai ka zo gidanka sai gama tanga ta lika fosta kai me ka ne zai ce wallahi burge ni ke yana da kyau a to kaga in dai kai ba alada bane ya kamata a kafa kwamitin bincike mai ƙarfi a gidan nan na amintattu <laughs> a matanka ta sa fassan wani ƙato yana da ni a'a nan ba zai yiwu ba ko kuma kina gida kawai sai ga mijinki ya da mashin ɗin shi gaba ɗaya a kan tankin ya sa hoton ‘yar fim ko ta indiya wala birge shi take yi a <laughs> to kin haɗu da matsala wata ta ciwon ɗinki ina ba ta mun ga wallahi ta ciwon ɗinki to kuma kakki dai sai a samu attafahum mun gano wannan da kyau ku sai ki je ki iya bayanin da za a fahimce ki to kin yi winin kenan amma gaje kika ɗaye to kin ɗayo mu kanki matsala shi ma sai an gaya maki ya ake irin wannan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wane ne zai sallan jana'iza aidan min al-masail al-muhimma mala yace har ila yau da daga cikin matsaloli masu matukan muhimmanci wa qad tahaddasa kathiran min al-mashakil kuma wannan matsalan ta haifar da fitintunu da rigingimu iri-iri fi mu'zamu jana'iz a cikin jana'izozi iri-iri ta kariban mun gano wannan ne ku da yawa man yusalli alal janaza shine waye zai ma jana'iza sallah mun gane waye a garin nan ba an taɓa yin wata sallan jana'iza liman lambawan ya shiga ya kabbata sallah su kuma waɗancan fatin su ma suka turo nasu liman lambatu wala shi ma ya kabbarta in ya ce Allahu akbar wanda suke dade liman lamba 1 su ansa in liman lamba ya ansa ya yi kabbara shi ma na shi yan jam'iyya <laughs> su ma sai su ansa kai Allah da hakuri da mutane wallahi ba da da annabi da tun Allah madauke sarki ya bindige mutane haba mala to ‘yan liman lamba cin da su suka fara, kaga za su riga, iza daga sallan yau suka suka sura gawa. <laughs> Suka bar liman tu ya cirko-cirko. <laughs> Ba ce wannan. Irin wannan ko, waliyan gawa suke haddasa wannan fitinan. Kun san kun to malamai da yawa ko? to sai ku gaya ma malaman kusa mun gayyaci wani shi zai sallah ko kuma in yana da wani dangi ɗan uwa wanda kuna son shi zai yi sallah ko ya bar wasici sai limamin unguwan shi aka saba yana sallan gawa in ya tun kafin yau sai a gaya mashi malam muna gayyatan ka zo sallan jana'iza amma ya bar wasiyan cewa wani zai mai sallah ko kuma muna ganin wani namu shi zai yi wannan sallan jana'izan kaga in liman ya zo ko damuwa ba zai yi ba mun gano wannan amma ya zo ya fara da riga zai wuce ba da sallah kawai shi kenan sai a ce ai wane ne zai yi wannan sai dai kun yi nufin cin mutunci ko reni da wulaƙanci shi ne za ku bar wannan amma tun asali sai a yi bayani shi kuma ya sa abin da yake kawai sai ya zo in yana da dabara ya iya siyasa sai ya ci a daidaita sahu ya shiga su algata wal bismillah Cinda da dama girma yake nema yanzu a wajen waɗannan mutanen gaba ɗaya wa ya gabatar da shi liman ne shi kenan <laughs> siyasa ne abin ina fatan mun gane wannan to sai mala yake cewa wa zai limancin aqrabun nas lil mayyit wanda yafi kowa kusanci da mamaci ne zai yi la dalila ala zalika babu dalili akan cewa dan babanka ne ya mutu dole kai ne za ka yi mai sallah ko innanka ko ƙaninka ko na kusa da kai ba wani dalili a shari'ance da ya ce saboda kusancin jini ko abota ko siyasan yau da kullun ta rayuwa ko siyasan addini cewa aqrabun nasi ilaihi shi zai mai sallah la dalila ala zalika kuna gano wannan da kyau Mala yake cewa wata rama shakil fil masjid sai ga ana ta taɓurza cikin masallaci ka an yi taƙaddama rajulun ƙadar salli masalan sai ga an gabatar da wani ko sallah baya yi cin da shi ne na kusa da mamaci a ce shi zai yi sallah wasu a wane a wallahi dawo a wane a wallahi dawo ai ta rikici Allah wannan ba daidai ba ne kuma ya zama wajibi a yi mutane tambihi su kuma su tsoron Allah su ɗauki tambihi su gyara. Ku gano nan, ko sallah baya yi, wala humayyit, amma dai mamacin nashi ne. Fai ta ƙaddamu a halal fadli, da ya ce abin da ya kamata za a gabatar da masu falala wa ahalul sala da mutanen kirki wa ahalul ilimi da masu ilimi bi hujjati annahu min aqaribil mayyit. Ku gano nan da ke ku? da hujjan cewa ai makusantan mamacin ne wa haza la dalila alaihi shi ma babu dalili kila ba maki cikin dangin mamacin akwai wani mutumin kirki ko wani mai falala ko wani malami sai a ce cin da akwai muwa muna da malami ai wuce malam to la dalila alaihi in kuma kana da dalilin kawo mun gano wannan da kyau Muhammad Hassan har yau yana da rai sai a aika mai shi. mun gano wannan da kyau ku shikenan sai a darasin dalilin lakin sai dai mala ya ce aulan nasu bis salati alal janaza wanda ya fi kowa dacewa ya jagoranci sallan janaza waliyu amril Shi shine jagoran musulmi to waye jagoran musulmi yanzu kun gano waye kun gano waye waliyu musulmi na yanzu in akwai gwamnatin musulunci ko to sarki ne shi ya kamata to yin sarakunan musu kuma sun zama na gargajiya kun gano wannan da kyau ku shi ma bai ma jin shi wali amri ne kun gano wannan da kyau ku shi da kanshi bai ji ya hutar da kowa shi sa in ga sarakuna sun shiga rigima ko ba su suka shiga da kansu ba wasu ne suka kai musu ba sarkin da ke shiga rigima wani ne zai je ya ɗauki rigiman ya je ya kai saboda ana tare da shi kuma ya ƙarya ce to ranka ne daidai an wulaƙanta sarauta shi kuma sai ya shigo kuma yanzu harkan yau ko ta wuce tunanin sarauta yanzu jama'a kun gano wannan da kyau ko Allah ta wuce wannan harkan ‘yan yau ya ko, kaga boko nan da aka kawo, don kana zaune lafiya ka bar su siya abin da kawai suke so ka kyale su. kun gano wannan su da kansu in ta rikice sa nemo ka shi sa shehun borno a wani kasa da nake jin na mala albani ya ce ya zauna lafiya in yan izala sun shirya za su yi harkokin su in sun gayyace shi ya je in ba su gayyace shi ba fa ba ruwan shi ina ba don mun gano wannan da kyau to yanzu misali an zo za a sallan jana'iza sai sarkin zazzau ya zo wa ya kamata ya sallan shi zai yi ina ba ta mun gano wannan da kyau sai gwamnan Kaduna ya zo wa ya kamata ya sallan amma gwamna shine wali amrul na sarki shine kun gano wannan da kyau ku to amma bari mu gama karatun kila za mu ji kowaye wa in wajada in akwai shi au na'ibal wali ko ko mataimakin gwamna yanzu mataimakin gwamnan Kaduna in ya zo sai yayi Mun gano wannan da kyau ko? Yanzu ga misali, in a Najeriya ce ne, in shugaban ƙasa to cin da shi ne waliyi amrul musulmi na sai ya yi. Eh? Good luck in yazo zo, ba sai yi ba, au na'ibahu, amma na'ibin shi yazo fa sai ya yi. <laughs> Kai, an lalata duniya baki ɗaya bala. Inda za turo annabi yanzu ya zo zai aiki mai yawa. gano wannan da kyau wallahi zai aiki mai yawa Allah shi kiyaye da yasa abi hazim ka san sarkin Kano in ya je bude masallacin juma shike limanci in ya sallan jana'iza ma shike yi gano wannan kala yace inni la shahidin yawma matal hasan ibn ali yace a ido na a sanda al dan ali ya rasu radiyallahu anhum Ƙala ya ce, Fara'aitul hussain bin Ali, sai na ga ɗan Ali ya ƙula li Sa'id bin al-As, yana ce ma sai ɗan As wa kana amirul Madina, shi ne gwamnan Madina, wa huwa yadrubu fi unuqi yana tura wuyan shaka. Taƙaddam yana cewa wuce kai sallan, wallahi laula annaha sunna, ya ce ba don sunnan annabi ba ne in gabatar da kai a matsayinka na shugaba, ma ƙaddamtuka ya ce wallahi da ban gabatar da kai ba. walakinnaha sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama saboda in gabatar da kai wannan shine sunnan annabi shugaba zai yi wa sa'id ibn al-as amirul madina wa ma'a zalika ar-riwaya taqul wa kana bainahum shay akwai dan rashin jituwa ne na siyasa tsakanin Hassan da Husaini dawa da gwamnan me yasa shine ba yana ɓangarensu ba ne yani kana fi nasl Hussein Sa'id ibn as Hussein yana ɗan wani abu a ran shi dangane da Sa'id dan As mun gano wannan da kyau ku? wal hadisi rawahu al-Hakim Hakim ne fitar da wannan hadisi a juz'i na uku shafi na 171 wa qala sahihul isnad yace isnadin shi ya inganta walam yakhrajahu sai dai Bukhari da Muslim basu fitar da shi ba wal Bazzar ma ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisin 814 wa Tabarani, al-Imam Tabarani ya fitar da shi a Mu'jamul Kabir a juz'i na uku lamba hadisi na 2912 zuwa 2913. Wal Baihaqi <clears throat> Baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu a shafi na 28 zuwa 29. Wa zada fi akhirih faqala Abu Huraira sai Abu Huraira yace atanaffasuna ala ibnu nabiyikum bi turbatin tadfanunahu yace yanzu dinnan atanaffasuna ala yanzu kun kwaranya damuwa a ranku ko kuna gaugawan da ƙasa akan ɗan ku ko wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kolo, yace ji annabi yana cewa man ahabbahuma habba ne. duk wanda ya ƙaunaci Hassan da Husaini ya ƙaunace ni wa man abghadahuma faqad abghadani duk wanda ya ƙi su ya ƙi ni akhrajahu ahmad ahmad fitar da shi a juz'i na biyu lamban hadisi na ɗari biyar da lamban shafi na ɗari biyar da da bi hazi ziyada walam yasu qissatu taqdimu sa'id lis-sala amma bai kawo kissan gabatar da sa'id wajen sallah ba wa abdurrazzaq fil musannab abdurrazzaq ya kawo wannan ruwaya a cikin al-musannab A jaziɗi na uku lamba desi na dubu shida da dari uku da sittin da tara, wanzuwar majma'us zawa Eid, jaziɗi na uku lamba na talatin da ɗaya, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wa'akar da jiho ahmad bai hajja ziyada, lakin na hulɗar da tashar taƙaddimar Sa'idu Buna Zaid, sun maƙala al-hakim Sayyid Waal isnar wa fuka zahabi wal hadisa Sayyid Waal isnar aure da hulharsami fiye majma'us zawa Eid, bata ziyada. kun ji inda asalin ziyadan ta zo sun maƙala rawahu tabarani fil kabir wal bazzar wa rijaluhu muwaththaqun yace mazajen da suka roto wannan hadisin abin amincewa da su ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace nan za mu saurara sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد la ilaha illa الا انت استغفرك واتوب اليك السلام alaikum.